Filibiyawa Sura hudu Saboda haka, ’yan uwana, ku da kuke a zuciyata kullum, har ina marmarin ganinku, ku da kuke farin cikina, da hular ladan nasara da zan samu saboda aikina, ina roƙonku ku tsaya da ƙarfi cikin Ubangiji, ku waɗanda nake kauna. Ina jan kunnen Yudiya da Sintiki, su shirya da juna saboda suna Ubangiji ne. kai kuma abokin aikina mai aminci, ina rokonka ka taimaki waɗannan mata, saboda sun sha fama tare da ni a cikin aikin shelar labari mai dadi, haka ma kilimen da sauran abokan aikina, waɗanda sunayensu suke a rubuce a littafin rai. Ku yi farin ciki cikin Ubangiji kullum, ina sake gaya muku ku yi farin ciki, bari ku kasance da halin hakuri cikin dangantakarmu da kowa. ku tuna fa Ubangiji ya kusan zuwa, kada ku damu da kome, sai dai a cikin kome ku fada wa Allah bukatunku ta wurin addu'a da roko tare da godiya. Ta haka kuwa Allah zai ba ku salama irin wadda ta wuce dukan ganewar dan Adam, za ta kuma tsare zukatanku da tunaninku cikin almasihu Yesu. A ƙarshe kuma, ‘yan uwana, ku dinga yin tunani akan iyakar abin da yake na gaskiya. da iyakar abin da ya isa ban girma, da iyakar abin da yake daidai, da iyakar abin da yake da tsafta, da iyakar abin da yake jawo kauna, da iyakar abin da na kirki, wato akan dukan abin da yake mafi kyau ko abin da ya isa yabo, akan waɗannan sai ku yi tunani. Ku aikata abubuwan da kuka koya, kuka kuma karba, da kuma abubuwan da kuka ji. kuka gani a wurina, Allah mai salama kuwa zai kasance tare da ku. Na yi farin ciki sosai ga Ubangiji, saboda yanzu kun sake nuna kuna kula da ni, ko da yake dama kun kula da ni, amma ba ku sami dama ku nuna mini ba. Ba wai ina kukan rashin abu ba ne, ai, na koyi yadda zan zauna da kwanciyar rai a kowane halin da nake ciki, na san yadda zan zauna. ko cikin talauci ko cikin yalwata, zan yi zama a kowace irin hali, ko cikin yunwa, ko cikin koshi, ko cikin rashi, ko cikin samu. Zan iya yin kome ta wurin almasihu wanda yake karfafa ni, duk da haka, kun kyauta da kuka taimake ni a lokacin da nake cikin wahala. Ku Filibiyawa kun sani, a lokacin da na fara aikin wa'azin labari mai daɗi. da na bar kasar Makedoniya, ba wata jama'ar masu bin Yesu wanda ta hada kai da ni ta wurin bayarwa da karba, sai ku kadai. Domin ko a lokacin da nake tasalonika kun aiko mini da taimakon abubuwa da nake bukata, ba ma ɗaya ba. Kada ku yi tsammani ina neman kyauta a wurinku ne, a'a, sai dai ina neman abin da a kara lissafta a kan ribarku. an biya ni duka, biyan da ya wuce misali, bukata ta ta biya, da yake na karbi kyautarku da kuka aiko ta hannun Abafriditus, wannan bayarwa ce mai kanshi, hadaya ce kuma wadda Allah zai karba ya kuma ji dadinsa. Allah na kuma zai biya muku kowace bukatarku bisa ga daukakar albarkunsa a yalwace ta wurin almasihu Yesu. Daukaka ta tabbata ga Allahnmu da Ubanmu har abada, amin. Ku gaida dukan tsarkaka cikin almasihu Yesu, yan uwa da suke tare da ni suna gaishe ku. Tsarkaka duka suna gaishe ku, musamman waɗanda suke a fadar Kaisar, alherin Ubangiji Yesu almasihu ya kasance tare da ruhunku, amin.